Shirin yau da gobe kuke sauraro, Shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ga masu sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma suna iya samun mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya samun mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta mu na yanar gizo a www.voahausa.com. na Aisha Mu'azu. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar a jamhuriyar Nijar tare da wakiliyarmu a can Tamar Abari. wacce zan miƙa wa ragamar shirin daga nan. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai armashi shiri mai farin jini yau da gobe. A yau shirin ya leƙa cibiyar kungiyar guragu ta Santarkara a nan jihar da magara. Sanin kowa ne dai uku ga watan Disamba shine ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsaida don salatar ranar nakasassu. Inda suke baje kolin ire-iren sana'o'i da suke yi. tare da gabatar da bukatocinsu koke-kokensu da kuma matsalolinsu wa gwamnati da masu hannu da shuni a yanzu haka dai nakasassun yawancinsu na gudanar da sana'o'i kala-kala kamar yadda masu hannu da shuni da ma gwamnatin suka bukata inda suka ce ta haka ne za a yaƙi bara sai dai babbar matsalar da nakasassun suka koka da ita bata wuce na rashin sayan kayayyakinsu da ake yi ba. Sunana barka madu. A bangaren gidan guragu a nan muke sana'o'i haka muna yi sosai. Kowace sana'a barka take? Kowace sana'a muna yi tunda muna kasuwanci sosai sosai. Muna alkaki, muna yin gireba, muna yin tukudi haka na saidawa. Ba abin da ban da dai muna yin kasuwanci kwarai da amma siye ne irin wannan haka babu. Eh yanzu sai dai tsakaninmu haka dai wa'in su mutane ba su zuwa su sai kaya a ba su zuwa to in kana yi yau kai abin ka tara shi ba a siyi ba kuma gobe in ka kara kuma dai ana nan dai kuɗi ai bisu ƙara ba shi ku an ce mu wasa bara mm. kenan tallafi dai in Allah ya taimaka aka tallafa mana mm. kenan kuma wannan wasa bara he a wasa bara kowa ya je ya nemi wuri ya sana'o'in shi kin taba yin bara ka ni ban taba yin ta gaskiya tun farko da na tashi ma ban taba yin bara amma yana hata wanda suke yin ta ma wallahi su wasa ni ne bashir ahmadu gurgu mun gode ma allah da ya gwada mu wannan rana tamu ta uku da watan disamba da duk shekara aka keɓe mu majalisar ɗinkin duniya ta keɓe mu muke yin ta muke sallatar ta mu zo mu gwada farin ciki mu mu gwada aikace-aikacen da muke yi tare da mu da 'yan uwanmu da masoyanmu da abokanmu to ni bangaren sana'ata da nake ina aikin luleti na gani da na ado duka ina yi to da ina aikin katako shekaru da dama kuna wannan sallah ta ku kamar wani irin ci gaba ne kake gani a matsayin ka na gurgu irin eh, masu bukata na musamman suka samu to ci gaban mu da muka samu alhamdulillah mun samu rihin asiri alhamdulillah bangaren gwamnati da masu hannu da shuni kamar irin yadda suke ikirarin a kula da nakasassu a koya musu sana'o'i da sauransu wannan bangaren kana ganin abin ya yi tasiri to gaskiya alhamdulillah wannan bangaren muna iya cewa har yanzu dai da sauran rina a kaba suna faɗa a baki haka amma za ba a magabatan da masu hannu da shi ne ina kama ma kaza in ga kama da kake mini ba ka haɗi a baki ba ba ka yi ba abu ne. yanzu na kasu su ai da dama suna sana'o'i a yanzu gaskiya alhamdulillah surtu dai mu ta bangaren mu guragu an samu ci gaba da kasassu su guragu suna sana'o'i da dama iri-iri kin ga ana aikin sude ana gyaran inji ana aikin katako ana dumki wannan harkoki naku na mata wani mai wani loga wani mai na shafa wani sabulun wanki duka suna yi kenan kwa sosai eh dai in mutum rago ne kawai in bai da zuciyar ta ya zo ya yi sana'a ya ruwa ma kanshi asiri kawai yanzu a cikin irin sana'o'in da kuke mine ne babbar matsalar ya rage matsalar mu ma mu rishin kaman a ba mu aikin shine babban matsalar mu ko a zo a sayi aikin namu mu kala a bamu ma a ce a zo a bamu kuɗi da mulmin haka a kawo mu aikin mu yi mu samu yi mu saida ko mu saida ko a kawo mu aiki yanzu misali gwamnati tana ba da aiki wasu tabuloli na lakwal wasu abubuwa daban da wani katta ba mu ma kuɗi ta ce na tallafa muku da abu kaza ga aiki tabul dubu ku yi a tabul dubu wani muka yi nawa zan mu samu mun karu mutum da yawa za su karu a ciki kenan kin ga an kama mu ke ki zo ki sayi kayan da mata suke yi kin kama mu ba kin ɗauki kuɗi kin mu ba wannan ne eh, babban matsalolinmu eh, ba a sai kuma ba a bamu aiki kenan to ina ne zamu kuma ana so mu hasa bara to kenan mine ne zamu kenan kin gani an yi ba a yi ba kenan hajiya barira ado sunana ina kungiya ta santar karanan na guragu eh. to hajiya barira muna iya sanin kamar irin sana'o'i da kike yi ko kika koya sosai akwai sana'o'i da muke yi eh, muna yin dimiki haka na mashin eh, ana yin dimikin kaya ba na mashin hadda na manya da na yara duka muna yi mm. duka mm, hadda kayan ɗari wannan trikotash wannan saƙa wannan mm. wallahi duka muna yi akwai ɗimikin dararuwa mm, zanen gado su ma muna yin su da na mashin da na hannu muna yin sabili muna yin wannan me ake cin shi man shahawa eh muna yin waga humara wannan turaren wuta ma muna yi da turare na ruwa humara na shahawa duka muna yi eh da turare na turarawa ba na ɗaki duka muna yi eh, har da wani kamar bittago wannan na jiki na maganin ciwon jiki shi ma muna yi kuli kulin ma muna yi da garin dan wake su waɗannan abubuwa kamar horo ne aka baku ko kuma a dama ke kike kayan ki a an ba mu horo an zo inda muke wurin wangakin ma'aikatan mu an koya mu an walwada mu duka yadda ake yi a projen mata koya mu kungiyoyi eh, dai wannan masu zaman kansu duka dai sun zo duka aka koya mana yadda ake yi. Kuma yanzu da suka koya muku sun ba ku kamar wani jari ne da kayan aiki? An dan ba mu dai jari haka na kuɗi wanda za mu yi sana'o'i amma ba a ba mu ba kayan aiki. Yanzu duka daga cikin mu dai matan da a gida muke azamna zamna kowa yana yan sana'o'i shi na hannu haka na gida. Kuma muna so ma inda muke nan a santar kinta mu yawwa muna so mu zamna mu ringa ayyukan mu a can mu ma kamar yadda muke a gida mu ringa yi anan nan da komi da komo mu ringa zuwa can muna sana'o'in mu duka a to ina maganan ciniki kayayyakin da kuke sarrafawa kayayyaki in mun yi su ma kayan mm. gaskiya fi sabilillahi ban mu da haka inda za mu kai su nan da nan a ɗauke su sai dai mu ajiye su haka da kaɗan kaɗan shi ko wannan kin gani jari yau da gobe sai ya ja kenan dai matsalar ku yanzu ne matsalar kasuwa ba a sayan kayan naku wallahi matsalar mu ita ce babba kwa matsala wannan matsalar mu ta kasuwa ta rashin saya da ba a siye inda kamar eh muna samu in mun yi kayan ana muna da wanda za su zo su ɗaukan mu su kai su seda a da gaskiya da tuni ci gaba to kamar wannan laihin wane ne kike gani laihi dai mu dai gaskiya muke gani kamar na kamar na magabata ne mm. tunda muna so su kula da mu tunda a yanzu ma masha Allah gaskiya a yanda aka ɗauko an kula da mu fi sabilillahi mm. an kula da mu a ƙara dai a buɗe mu dai hanyar dai da za a ringa ɗaukan kayan mu a hannu a hannu shi ne mu bukatan mu kamar yadda ake zuwa wani gari a ji a sayi kaya mu ma a san da mu a ringa zawa inda nake cibiyar mu ana sayan kayan mu haka ne mu bukatan mu tunda an ce ku yi sana'a ku hasa bara yawa yanzu dai masha Allah dai babu dai bara dai hajiya batta bara kenan a ah, hajiya da ta taso ma batta bara kuma barantana yanzu an ci gaba ka je ka sayi kayan na gara ka je ka shago ko kuma wani babban kanti ka saya kamar ki sani ko hajiya tamar da laihi mana tunda ai an san muna saidawa an san muna saidawa kenan ya kamata a ce mu ma an kula da mu an ringa zawa a nemi ma cibiyar mu a tambaye mu a ce mi da mi kuke sai da ke na mu haɗi musu komi da komi muna sai da a zo a saya mm. in ma so so mutum so yake a kera mishi ko a ɗimka mishi ko a mishi ko sabulun ko wani in duka sai a muna da inda za mu yi a zo a saya yanzu da wuya ga gurgu yana bara ta haka a yaki bara hajiya ba a sayan kayan gaskiya ba a yaƙe ta ba hajiya mabroka ita ce shugaba a ƙungiyar nakasassu ta nan jihar da magaran ta ce duka kanwar dai ja ce ni ce ka manzo president ta mata ta nakasassu guragu a mu da yanzu dai alhamdulillah muna yin aiki fiye da wanda ake zato sai dai kawai rashin ciniki ne bu mu samun ciniki matsalar eh, hmm. mu ciniki ce kungiyar taku yake eh muna yi muna yin ranyo haka mu zo mu mu haɗu eh, duk sati muke haɗuwa hmm. muna fayyandi muna aiki komi da komi a nan muna yi su muna sarrafawa mm. to kawai dai sana'a ce dai batta dokuwa gaskiya to kamar a haduwar da kuke hajiya mabruka eh, kamar akwai wasu kungiyoyi da kuke tahiya da su kuna aiki tare da su wanda suke zauwa suna kama muku eh kwarai ku akwai su akwai yan e sai isar suna zawa suna kama mana fiye da yadda ake zato mu dai su kin ne dai su suke taimaka mana kwarai eh kurwa rushi ba eh, suna zawa suna taimaka mana har jari suka bamu mm. nan da shekara guda sun bamu jari mm. eh muna sana'a mu yi a can mu yi a gida mm. kawai suna ba ku horo eh an ba mu horo an ba mu horo na kan sana'a da zumi sana'a in mun yi ga yanda zan mu saida ta ga yanda zan mu sari kaya mu saida su Mm. Mm. Eh, kasuwancin kayan ba mm. Eh, suka koya mana ba baya ga wannan ita CECR da take tallafa muku babu wasu kungiyoyi haka ko na waje ko kuma gwamnati da take tallafa muku a'a yanzu da a gaba dai muna dai roƙon su dai su zo su taimaka mana da kayan sana'a su ringa taimaka mu da kayan sana'a kuma su zo su ringa si ko kamar gidan marayu haka in za a kai sadaka a zo a saye mana kaya a kai a ba su sadaka ko su manya haka in suna so su yi wata ba da sadaka su ko ta kyautar su muna so su ringa kawowa muna musu muna sara musu ma a sari ma mu mu ba da in mun samu kamar masu sara kenan dai kamar a ba ku kwantara ku rika yi a rika sai eh, yi kware ko duka muna son wannan ba ko kwantara wannan ita ce babbar matsalar ku yanzu kawai ta rashin sayan kulawa a sayi kayan ku Kware mm, ko ita ce babban matsalar mu kuma muna so a taimaka mana da jarin hallo mm. eh. Ku kuma gashi an ce ka ku bara ware ku an ce kan mu yi bara kenan sai a ringa taimaka mana mm. kenan mu yi yaƙi da bara mm. ya kuke kuna waye kan sauran yan uwanku wanda suke bara eh muna zuwa unguwa unguwa muna yi muna wayan musu da kai haka na ƙauye na muna zuwa muna wayan musu da kai saboda yaƙi da bara wannan ba a santa tun da kowa ganka kana bara gaskiya ya ɗauke ka kawai ka iya bayan komi to mu ko ba abin da bin mu iyawa komi muke sana'a ba irin wadda bin mu sai ne ko da ba a yi ba shi ne yake kara mai da ma ko muke muna yi muna ma wanga hugu mu je mu ma mu yi sana'a ma kawai gani muke in muka yi ta ma hallo ba ta sayuwa mun rasa ma ya ne zan mi kuma mun ko bin mu so mu yi bara tsakani da Allah Allah gwamnati ta ce kai kungiyoyi sun ce eh. gwamnati sun ce ka kuyi bara. Kwarai eh, kuwa ba kuma ba su siyan kaya ba. Domine mm. ne kiran ki ga gwamnati da sauran kungiyoyi. Gaskiya ni dai gaskiya kiran da zan musu su zo su ringa saya. kuma halu a taimaka mana da jarin da zan mu kara muna yin sana'a mu. Ba ku da jari kenan sosai yanzu. Eh sana'a gaskiya yo jari kayi kayi su sai ba kenan ya koma baya. Mm. Mm. Yanzu kuna da kaya a aje? muna da kaya wallahi kayan mu yanzu haka yayi akwai wanda za a same shi ya kusa na shekara goma a aisha wanda muke dumka ba a siyi su ba wallahi mm. kuma yanzu kamar za a kama lakwal ma aka yi for tunda duk shekara ake for ta nakasassu mm. a wanga yamai muke zuwa muna yi to ya zo da koma lakwal yanzu haka kayan da muka kai su ne ma yanzu haka mun dawo da su suna nan yanzu haka kayan ba su sayi ba ba mm. wallahi A nashi waje, Abdu Musa magatakarda na uwar kungiyar nakasassu ya jaddada cewar akwai dokoki na musamman da jamhuriyar Nijar ta saka hannu wanda ya shafi nakasassu a matsayin a kula a kuma dama da su kamar kowane ɗan ƙasa. To, salamu alaikum wa rahmatullah ni dai sunana Abdu Musa wanda aka sayar da sunan Bita ina magatakarda na kungiyar makahi wadda muke cewa inal na jihar da magaram bugu da ƙari kuma ni ne magatakarda mai kula da talbiya da ma'ana makaranta ta mu ta gargajiya da kuma ta zamani a bangaren babban kungiyar da muke cewa federation ta jihar da magaran gabaki daya kin gane yanzu aka dauka bangaren na kasa su gabaki daya kafin su in ka duba su na kasa su duka mutane suna masu suna musu mummunan fahimta ana daukar su akan mutane ne talaka ne ba su da komi to amma kuma ko da ba su da komi mun yarda amma kuma suna da zuciya ta nema suna da zuciya ta samu yanzu kin ganke dauka an hana na kasa su bara mu da sunan kungiya mun jawo hankalinsu akan da yawa suna nan basa bara to amma kuma abin eh mun waya musu kai akan cewa su daina bara kaskanci ce bara ba addini ba ce da yawa sun yarda sun amince kuma sun koma suna koyon sana'a to amma ya zama to amma kashi abin takaici sun zo suna sana'a to sana'a ba a siya kuma gwamnati ba ta tallafa musu ɗaya kenan na biyu kuma sai gashi sai mu gani duk akan gwamnati tana babatu ana kan cewar akwai doka da take hana bara kuma sai gashi masu lafiya kuma yanzu ne suke yi kuma an zo an suke bara kuma an zo an samu musu ido to kenan ya za a ta wani abu kenan ai ba daidai bane idan aka ce za a hana bara to kirho na kan hanya ne caɗi yaro caɗi babba kowa ma buga idan doka ce lalle karkashin doka muke ta ƙasa dole duk ɗan ƙasa ya yi kishin ƙasar shi dole ɗan ƙasa ya bi dokar ƙasar shi to yanzu mu mun zo mun jawo hankali na ƙasar su su daina bara na ce sana'a ga ta nan suna yi furcik amma kuma ba a ce ba a ba su tallafi e eh, suna kasasun kin gani akwai dokoki wanda suka bada ma'ana kamar kungiyoyi masu zaman kansu wanda ana muna ce musu ONG ko wani proje akwai doka da ta bada bisa bangaren gina ka ci ne bisa bangaren wani tallafi ne za a bada to don na kasashe in dai uban iyali ne doka ta ba da dama wannan kungiyoyin dole su rubuta sunan shi kuma yadda za a ba da suka aikin nan dole shi ma abin da aka ba su ba a rage mashi ko da titiriti dole a bashi to amma ya zama to abin ka ba abu dokoki ba ba abu doka ba da ta ba da dama gwamnatin Nijar ta samu tanu a ƙarƙashin majalisar dimkin duniya wanda wajen ƙasa 177 suka sa hannu nufin cewa convention de droit de personnes handicapées wanda a ayar dokar ta ashirin ba daya wanda aka hana kyama to matsayin ana so a komo a zamana a gori tare a tsire tare dole ne a komo a biyu dukan nan dole ne a komo yan kungiyoyin nan a waya musu da kansu kan cewa duk abin da za su yi dole ne an sa da kasashe a ciki bugu da karewa dokar dokokin da yawa ne wanda amma kungiyoyin shi banza da su yanzu kungiya mai zaman kanta ko proje ko wani kamar da nau'i duk inda aka ce suna da ma'aikata da suka wuce guda ashirin to a tabbata ashirin ba ɗayan nan lalle masu lahiya ne amma cikon na ashirin ya zama tona kasashe ne to yanzu kika bincika duka babu shi wannan to shine muke kuka da idan an hana su su bara to a ɗakon dokokin nan domin su ma samu wurin ma'aikatan ne wurin kungiyoyin ne wurin in suka yi sana'a a zo a dinga tallafa musu ne a kama musu a ba su jari ko kuma a dinga sai to a lokacin nan ne za mu san eh lalle ba a kyamace mu ba lalle an bi dokoki lalle ana so mu gurta tare mu tsira tare. to amma ai akwai wasu kungiyoyi da dama irin kungiyoyi masu zaman kansu dinnan kamar ko eh, masu hannu da shuni dinnan suna kamar zuwa suna koya masu nakasassun kamar sana'o'i suna koya musu wasu kere-kere da kuma wasu hanyoyi na wanda za su samu <coughs> wannan kamar bai gamshe ku ba? Eh, a ba bai gamshe mu ba ne. Lalle a kwaso da suna zawa suna tallafa ma na kasassu musamman kungiyoyi da yawa suna na wurin kuma muna aiki da su kuma suna kawo musu sana'a lalle to amma ainihin ce miki kash abu dambu in yi yawa ne biya jin mai kenan kwa dole ne sun komo sun buɗe kan nan dole ne idan Allah ya sa na kasar su yi sana'o'in da aka koya musu to a dinka zawa ana sai to ina a wani baɗi ba dai eh ina a wani kai sana'a ba sai yanzu kika ɗauka muna da akwai nan gidan guragu wanda muke cewa santar guragu su zo su yi sude walda na wuta mm. su zo su yi kujeru mm. su yi karahuna su yi kohi su yi taga to amma in kika tashi ba a zuwa wajen siyasa yau gwamnatin tashi ba da koman ko yan kwangila ne za a ba wani gine-gine to sai a ce su je su nema su yi alhali ya kamata in aka ba da kashi hamsin can wurin nan su ma a zo a ba su kashi hamsin ke su sai da kin gani za su karu. ko komi ma'aikatar da ke kula da al'umma za ta ce ganin cewa ita ce ke kula da matsalolinsu Madam Sani Hajiya Aishatu ita ce darakta a hukumar da ke kula da al'umma a nan jihar da magaram. Shi dai wanga bangare duka yana cikin mutanenmu tunda eh, su waɗannan mutane kashi-kashi ne bangare-bangare ne akwai na kutare akwai na makayi na guragu duka akwai su wannan bangaren har suka haɗu suka yi federation. Kin gani eh, kenan suna da ƙarfi ƙungiyoyi masu zaman kansu suna musu wani abubuwa haka ko mun kaɗan shi tunda ko da ke ma wani bi eh, masu zaman kanan nasu wurin su kawai suke zuwa dakta ma ba zawa wajen mu ka gani ko bai kamata ba amma mu da wajen fannin gwamnati muna iyakar kokarin mu ga yanzu kamar wajen eh, ba su da lahiya suna zawa na muna ba su takarda a da da muke da hali har magani ma muna saya musu ita da kanta gwamnatin ta samu mun ce musu su gama kansa a kungiya an suka gama kansa a kungiya kin ga lokacin nan ko wata masu hannu da shuni sun zo suna iya ba su jari su samu su yi aikace-aikace banda shi ma suka ce mana mu gamu mu samu mu musu pdr wanda za mu kai ma gwamnati ta samu ta gani eh, abin da za ta iya talawa masu shi kuma wannan pdr kin da muka yi eh, mun yi shi bisa kan mata eh, sun samu shi dan abin da baya basu ba wahala haka kamar su yin turaren wuta yin sabiji shine muka musu guda guda kuma mun ma samari samari wanda suke iya kiwo kuma guda mun yi shi bisa kan manya kenan su suna iya sayan ciyawa haka su saida duka wannan amma yanzu muna nan muna jira mun mai kama gwamnati duka ma takardar da za mu yi ta ma da sanin su muka yi ta kenan wannan takardu da muka yi su da muka kiraye su dukansu muka shaida musu tunda kowa an keɓe mishi kuɗin da aka keɓe kuma da muka ƙare sai muka ba ma federation kinsu a mamta muka aika ma minister a eh, kungiyar su kuma kungiyar muka ba ma kuma mu ma muka aika minister kenan bibi muka yi kuma su ma kungiyar su ta aika ma kungiya national kin gani haka na aka yi eh yanzu dai muna shurare kama da lama sauraro yanzu kuma sai mu koma filin kwalama inda za mu saurari wasu girke-girke a kicin. Sunana Maryama Amadu daga nan da magaran. Za muku da fuel malku yadda ake gyaran malku. wannan kananan dabbobi su wannan aka samu kawunan za a kai su ne a babbake su a makera in aka babbake su suka babbaku za a zo a samu a sa su a cikin ruwa sai a zuba musu kanwa a cikin ruwan nan su samu dan mintuna kalilan sa'annan duka sun saka kana sa jiriki kana wanki za ka gani jawur wanku ga baki ɗaya pepes sai ka nemo yan wuka ka sa bakin duka gangare ka wanke ko ina cikin kunnan ka lalle ka duka kudda ka wanki sai a daure idan aka daure idan kana bukata za ka iya sassara shi tun a danye za ka sassara shi don saboda in ka sassara shi a danyen ya shi daɗi ko da an dafa shi za a iya sama kowa daban-daban za a iya raba kai gida hudu ko a raba kai gida uku wajen sarawa tana ɗanyi idan aka sara shin ma ya wankuwa saboda za ka iya wanki duk ko ina ka fita kwakwalwar daban sai ka wanki duka cikin kokon kwakwallukan ka wanki kasan eh, harshe ka ɗaga ka kankare shi da wuka kan darashin na harshe duka kankare kowanne duka hudu wuda sassan sai ka sa cikin tukunya idan ka sa cikin tukunya za ka sa ruwa sai ka ɗora shi ta murhu idan ka ɗora murhu sai ka komo shari guda ka ɗauki albasar ka ka yanka ta mai dama idan ka yanka albasa mai dama ka wanke ta za ka zuba a cikin ana sa albasa da yawa hmm. musamman shi mulku da iya bukatar albasa ta furnuwa da kanya shi albasa nan da dama ka sa ta za ka komo ka ɗauko kuma ta furnuwa ka daka ta ka dake ta da ɗan masoro da citta da kayan yaji masu kamshi dai kayan yajin ka mai kyau wanda ya kasance cewa akwai musoro a cikin shi akwai citta a cikin shi da kushe miya a cikin kayan yajin da busu tafarnuwa in ka dake za ka kaka zuba su a cikin wannan nama za ka zo ka dan gyara tumatir danye mai kyau wanda ya sha burkin nan ka duba ka gambe da tsutsa ka wanke za ka kaka sa shi cikin wannan tukunyar nama za ka koma ka ɗauko ɗan eh, abin da ka san kana amfani da shi kana amfani da irin su dan fabron akwai irin dan ganye-ganye na dan da sidiran nan da ake eh za ka yi ɗauko su ma wannan ka gyara su za ka dake su shakaf da fabron ɗin nan ka dake a tafirnuka ka dake a tarukunka ka zuba su wani duka wannan ko da ma baka dora tukunya ba ko a ƙasa ne za ka iya zama duka ka haɗa wannan kayan duka a cikin tukunya tukwana sai ka dora shi duka ka dora shi saman wuta idan ka zuba su za ka yi ta ba shi wuta wuta ba mai yawa ba eh, madaidaiciya musamman ma wutar da aka yi so a dahuwar mulku ya kasance cewa iccen ma ba bushasshiyar su ba wanda yake da dan danyi danyi daka in kuma bai da danyi daka a ce yana da gawayi saboda ruwan malku ba wuta bace ba wutar shi musu musu ne ke tahiya shi ne yake sa shi zai da ya tabshi kuma ɗanɗanan shi huto tun da dan ruwa ake zubawa hmm. idan ka dafa malkuwa da wuta da yawa ka ce ya dahu to babu dandano sai muddin ka biyo shi ta kasan nan wuta tana bin shi a hankali yana ratsa shi wannan a sa'an da yake ratsa shi nan akwai abubuwa zai rika sabka daga jikin shi kasancewa in ka ganin mulku yana dan to wannan shine ya kasance cewa ya dahu ɗanɗanon shi ya hoto amma dan ka ci mulku ka ga hannun ma bai bi danko gaskiya ka dai ci nama amma ba ɗanɗano abubuwan shi su hoto ba za ka ɗauko ɗan ramaji ka ɗan sa mishi ɗan gishiri ka ɗan ka sa mishi sai ka ɗauko ɗan ƙulƙule ka ɗan zuba eh da tasai sai ka zuba idan kuma baka tumatir ɗanye za ka ɗauka busassar tumatir kamar a ce kauɗa za ka zuba shi wannan in dai ka haɗa wannan dira Allah zai da in yi da limbus za ka iya sauya shi a cikin tasa idan ka sauya shi zai iya baka damar ka ci shi da masa ma'ana waina ko ka ci shi da biredi ko ka ci shi da fanke ko ka ci shi da tsala duk wannan abubuwa ne wanda ya kasance cewa malku yana daukan su musamman ma waina masa idan ka ci wannan to gaskiya wannan yana ganin kawai kai lahiya lokaci wannan shine a takaice da ruwan mulku na kananan busashe kuma kamar yadda na manya busashen ma irin su kamar a ce ƙwahon shanu tare da bakin shanu ana ce mashi daɓiri da yadda guguya su ma babbake su ne ake idan aka babbake su kamar yadda ake ma na kawunan nan za a sa su kanwa a cikin ruwan a garje su wanku su magagal kuma an saka wankun nan a lokacin nan za a sa wuka a raba wannan kawal in aka raba akwai wani guri da ake cewa kamar zaman gaba-gaba za a hudda idan aka hudu wannan gaba-gabal sai a ɗauko ɗan gatar na ɗan ƙarami sai a sara wannan ƙawahuwan tun a ɗanya in aka sara kuma za a da shi cikin ruhalo a sake wanke shi idan aka wanke shi kuma wannan dabirin inda ake cewa hancin saniya za a sa shi ma eh, wuka a raba shi biyu da wannan bakin sama da ƙasa kuma sai a kama wannan hanci na saniya a bakin hancin a sa wuka a bude shi sai a sa tantiki wuka a garje a garje a garje duka a hudda idan aka hudda aka wanke su makal yanda kama wannan na kananan eh, dabobin wannan ma haka saka mishi sai dai ka kara mashi shi kuma kaya saboda nama ne na babbar busa ya kasance dole ka kara mishi kayan yaji tafarnuwa da albasa da tarugu insha Allah rabi idan ko baka bukatar yaji to zaka sami eh, citta sosai ya kama shi dirra Allah inda aka mishi da wannan to yana ganye da hu zaka iya cin shi da kamar da na faɗi masa biredi eh, tsala ko kuma fanke wanda duk magamin shi ne wannan malkon a gaida tamar da tawagarta to duka-duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirin na yau a madadin tamar abari da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti aisha mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin washington dc ba za su